ke suna ta wa zu'tiradin wahdahu hulan yumna a wa huwa musaddaqun idza ma nuzi'a in وطئت أثناء الأمات وإن يقل وطئت أثناء الأمات فقوله مع اليمين معتمد وقوله مع اليمين معتمد وتمنع الإنفاق من لم تدخلي وتمنع الإنفاق من لم تدخلي إن طلبره في هلال الأجل والعيب في الرجال من قبل البناء والعيب في الرجال من قبل البناء وبعده الرد به تعين وبعده الرد به تعين إلا اعتراضا كان بعد ما دخل إلا اعتراضا كان بعد ما دخل منه حقه مرة حصل والودع منه حبي مرات حصل أقول لك شيء أكو مكمل أنك أرى وبالقديم الزوج والكثير يرد والحادث واليسير يرد والحادث واليسير إلا حديث برس منظور إلا حديث برس منظور ولا طلاق منه في المشهور ولا طلاق منه في المشهور الحمد لله iradin waɗance lan yumna to can wadance ne ga an kace ana hana mai zahi zahi mai kakkace gaba da zabi da zahi mai kukumbure jiki da mahaukaci wadanga ana hana musu takin iyalinsu su yace amma wa du tiradin lan yumna shi wanda ya kasance da ifi na lan yumna ba hana mashi takin iyali ne wahdahu shi kadai saboda mi da takin za a gane lahiya tai in babu takin ba za a gane lahiya ta ba don haka ba za a sha makace shi daga takin iyali ne ba dan tan na aka gane ya samu lahiya ko bai samu lahiya ba wa zo turadin wa hada hulan yumna'a wa huwa musaddaqun sannan kuma shi ana gaskata shi iza ma nuzi'a lokacin da an kai jaye ne tsakanin da mata yace ya samu lahiya ya take ta tace bai samu lahiya ba bai taka ba to ana gaskata shi akan ya taka amma wasu maluma sun ce abinda za a yi bi da hali hirkatin fifar jiha sai a samu kyalle sai a sa cikin hurjinta a gani in yace ya taka mahiyanci an ce za a ba su da shi da ita in ya hito ce ya take ta to a gaskata shi akan ya taka wasu maluma suka ce a samu kyalle a sa cikin hurjinta a gani akwai mani cikin hurjinta ko babu mani yan ka samu mani tabbala ya take ta in ba mani lalle bai taka ba kenan wa in ya kulu wa bi'tu asna al-amadi wa in ya kulu in yace wa bi'tu na take ta asna al-amadi cikin shekarar da an ka bani cikin shekarar nan guda na samu dama na take ta so guda ko so biyu wa qawluhu zance ne yi mudu ana dogara da shi ma'ata da alami ne rantsuwa sai ya rantsi yace billahi zila ilaha illa a cikin shekarar guda da an ka bani dama in nemi magani na nemi magani kuma na samu sauki har ta ke ta to watum na'u ana hana al'infaƙo ciyarwa ga mallamta da hulɗu wadda ba da hulli ita ba duk wadda kasance ba da hulli da ita ba to ba za a bata nafaka ba kaga cin wadda an ka ce mai zahi mai kakkace gaba ba a ba bashi dama shi duholi don haka mata ta ba a bata nafaka mai zahi mai kukumbur jiki an ce ba a ba bashi dama shi duholi don haka babu nafaka hakan na mahaukaci shi ma wanda ya kasance hauka ta same shi an ka ce a hana mata a hana shi amfani da mata ta in bai bina'i da ita tun harko ko to da irin wannan babu na faka gare su saboda me na faka tana tare da tana tare da fi nazirul wada'i fi naziril ittimta'i nafaqatu ala nazirul ittimta'i tana daidai da jin daɗi ashe kenan in an ka ce ita kan mukabala da istimta'i in ba a sami istimta'i ba ashe kenan kaga nan nan ga babu na faka saboda mi wani ciwo na sabka ga miji wanda kasance bai itun kuɗe mu kai ne shi don haka huma azurun shi da uzuri tunda shi na ciwon da bai tun kuɗe maka ne shi kuma ana mai taki akan wannan ciwon kuma sannan ga taki shi addade da ainihin watan nafaka ta addade da istimta'i babu istimta'i ashe kenan a zurun saboda mai shi da wata rashin lahiya wadda kasance bai tun kuɗe maka ne ita don haka a ashe na nafaka ta faɗi irin wannan ina na aka cewa babu nafaka gare ta in hu in ta nemi a bata wani abu na abinci fi hilalin ajiyar tsakiyar ajalin nan tsakiyar ajalin nan ta nemi a ba ta nafakar ta kila cikin shekara ɗaya tunda ana ba shekara ɗaya ta neman magani to cikin wannan shekara babu nafaka gare ta saboda shi na cikin lalura ta neman magani kuma bai ga gashi kuma ita nafaka fi zirin waɗa'i ko fi ne istimta'i wal wal aibu aibi fi rijali na mazaizai min qablil bina'i gabanin bina'i in ya kasance aibi ya samu miji afdal bina'i gabanin bina'i wa hu haka nan kuma inda aibi ya samu mazaizai ba'dal bina'i bayan bina'i ar-raddu bihi ta'ayyana ar-raddu raddi ta'ayyana shina wajaba bihi da irin wannan rashin lahiya shi miji in ya kasance shi ya samu rashin lahiya rashin lafiyar miji ko mace na faruwa qablal bina'i ana samun rashin lahiya ba'dal bina'i nan nan ga gabanin daurin aure ya kasance miji ya samu rashin lahiyoyi yana da baras ko yana da juzamu ko shi na da hauka ko shi na da wata rashin lahiya wadda ya kasance dai maza na yi kila mata na yi ko kuma rashin lahiya da kasance ta banta ga maza ƙablul bina'i to akwai raddi haka nan ba da bina'i in ya kasance rashin lahiya ta samu miji bayan an kai mace gida ne ya ya samu kuturta ciwon zahi na kuturta ko ciwon zahi mai kukumbar jiki ko ciwon huka to duk wani suna bayan bina'i ya kasance shi miji samu amma haban da Rabi shi ɗaya za a toge wannan sai zama ne majabubi in ya taɓa takinta in ya kasance suna lahiya lau bayan an kai ta gida ne ya samu ciwo na la'ifanci wannan za ka musibatu na zalabiha don haka ce illa a tiradan sai fa itiradi kana wanda ka kafa adama da hal bayan ya riga da huli in ya riga da huli sannan ya kasance mu utaradi ko bayan ya yi da huli sai kasance ya samu zama majabubi ko samu zama hisiyi nan kan za ka musibatu na zalabiha musiba ce ta sabka gare ta babu maganar raddi walwada'u minhu harhu minhu da gare shi shi miji haku ku zace shi hasala maratan ya samu so daya so guda ya samu takin ta da sannan sai ya samu rashin lahiya ta da ifanci to musiba ta sabka gare ta ta yi hakuri hakanan nan kuma inda ya kasance so guda taba takin ta ya samu matsala ta rashin lahiya zakari ne kace to musiba ta sabka gare ta ta yi hakuri ko kuma ya take ta so guda ya samu rashin lahiya zakari yanda yin ne ko an kwashi lusayin gaba ɗaya ya kasance bai in zali ko kile ma zakarin bai tashi to wannan kuma musiba ce ta sabka gari ta ta hakuri zaka musibacin na zalabiha wa bil qadimi zawj wal kathiri yuraddu wal hadis wal yas to wa bil qadimi zawj to azawj miji yuraddu ana raddi ne ana raddin miji shi kam ita mace ana raddinta idan ya kasance ta samu aibi qablal bina'i ba'dal bina'i musiba ce ta sabka ga shi miji mace na ana raddi ga mata miji ana raddi ko me karanta yanzu wa bil qadimi zawju wal kasiri ita mace ana raddinta ga abuka an sun ka faru ta kaular bina'i ba'dal bina'i sai shi hakuri saboda min da mahita shi na sakinta an gane ko idan ya kasance an kaɗa ma mutum an da mace ko da an kaɗa ma an da ita ya same ta mai ciwon zahi ko mai ciwon hauka ko same ta da taƙa'a ko same ta mai eh, ifla'u sauran da abuka na ma no wanda kasance mace kai namiji ba ta yi haka na abuka wanda kasance maza kai in sun ka hawar ba bina'i to miji shi na da dama shi raddi amma in ba a zai bina'ina wannan musiba ta sauka gare shi saboda shi da mahita abinda an manduha ta shi na isa sakinta. lahu firaquha ya samu ya sake ta a shikin kaga shi da mahita to don haka ce ita kan mace idan aibi ya same ta wa bil qadimil aibi mace wa bil qadimil zawju azwaj miji yuraddu ana raddi ne bil qadimi da aibi wanda ya kasance tsoho ne idan ya kasance an karɓar mace amai da miji tana gida ne sai ya samu rashin lahiya bil qadimi kenan to yuraddu bil qadimi ko da aka ɗan ma'aime shina lahiya ko da aka ɗan ma'aime matsayin shi na lahiya lo. ko da an ka bincika ashe bai da lahiya an ka ɗan ma'aime ya kasance shi na da aibi ƙabal bina amma an ruhe mata an yi mata kitimani ashe shi na da aibi ne ƙadimi gabanin ɗaura aure akwai aibi amma aka ruhe mishi ko hauka ko zafi ko ko ko abin ko zama ne majabubi ko ɗaya daga cikin abubuwa wanda aka raddi da su ƙabdul bina'i azzawju miji yuraddu ana raddi ne bil kadimi da tsohon aibi wal kathiri haka nan kuma zauji miji yuraddu ana raddi ne bil kasiri da aibi wanda ya kasance mai yawa ne wal a yuraddu miji yuraddu ana raddi ne kuma da aibi bil haris wanda ya kasance sabo ne wal yasiri haka nan kuma zauji miji yuraddu ana raddi ne bil yasiri da aibi wanda ya kasance kadan ne duk dai wannan ana raddin miji saboda irin wannan aibuka tsohon aibi ko sabon aibi ko mai yawa ko kaɗan na ana raddi ne gare shi illa hadisa barasin sai fi baras illa hadisa barasin sai fa in ya kasance suna zaune lahiya lautuna gida nai sai ciwon zahiyar taso mai hadisa barasin na manzurin kaɗan na isirin kaɗan na bai da yawa wala talaka babu sake minhu ga irin wannan fil mashhuri kaurin da an mashhuri sai ta yi hankuri ita ma tunda zahin ba yawa gare bai shuta mata alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam